Mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnatin tarayya za ta maida wa kowace jiha kuɗin da ta kashe wajen kammala manyan ayyuka mallakar gwamnatin tarayya domin kyautata rayuwar al'ummarta. Mataimakin shugaban kasar Najeriya ya furta haka ne yayin kaddamar da hanyar Jalingo Kona Lau da gwamnatin jihar Taraba ta gina lokacin da yake mai da martani ga buƙatar da gwamnan ya gabatar na gwamnatin tarayya ta mayar mata da kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da goma da dubu ɗari shida da hamsin da biyar da ta kashe wajen kammala aikin hanyar. And this is why I am particularly impressed with what His Excellency the Governor is doing here, looking at the various opportunities in agriculture and trying to provide the facilities, even building the road to link one agricultural uh, hotbed to another. Farfesa Osimbajo ya ce, na gamsu da ayyukan da gwamna Darius ya dukufa wajen aiwatarwa musamman a fannin gina hanyoyi da kyautata ayyukan noma irin na zamani. Gwamna Darius Dixon Ishaku na jihar Taraba ya faɗa wa bakon nasu cewa daga watan Mayun biyar, kawo yanzu gwamnatin sa ta kashe sama da naira biliyan talatin kan gina hanyoyi goma sha uku mallakar gwamnatin tarayya a garuruwa da ƙauyuka ashirin da biyu kudaden da inji gwamnan idan aka maida wa jiha za su taimaka wajen samar wa jama'a muhimman abubuwan more rayuwa baya ga aikin hanya mataimakin shugaban Najeriya farfesa Yemi Osinbajo ya kaddamar da aikin sabuwar fasahar samar samar da ruwan famfo mai amfani da katin ATM da manyan lambunan zamani na greenhouse da jihar Taraba ta tanada kan kuɗi naira biliyan shida da digo takwas da kuma sama da naira biliyan biyu. Ga bayanin da gwamna Darius Dixon Ishaku ya yi wa muryar Amurka kan waɗannan ayyukan biyu. Mun shiga mun yi babban contract na kusan biliyan shida da rabi wanda har muna ganin 2030 ba za mu samu wani matsalan ruwa a garin Jalingo ba. Za mu rika samu mil miliyan saba'in da biyar kowane eh, kowane rana liters 75 million liters per day kuma wannan muna ganin zai isa garin kuma zai rike manya-manyan kamfanoni wanda za su shigo nan garin su yi kamfani kamar su vegetable su tomato su cucumber su cabbage su lettuce yanzu mun zo da wannan greenhouse din kowane lokaci za ka samu wannan abincin isheshe yanzu mun fara kai su port harcourt da lagos da abuja abuja in allah ya yarda za a fara daukan su ma da jirgi daga nan har lagos jirgin sama to ko me jama'ar jihar taraba ke faɗi kan ayyukan da gwamnan jihar taraba ya aiwatar musamman a fannin bunƙasa ayyukan noma sana jam abdulrahman adamu shine taraba chairman na wafa ɗaya dai ya creating avenue na employment wa da zamu samu kai da manin wannan abin zai kawo mu ko shi ya karamin kuɗi ba wanda zai bunƙasa mu na ayyukan mu a Daga bisani mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Wasim Bajo ya gana da bangarorin da tashe-tashen hankulan tsaunin Mambila ya shafa a asirce don neman hanyar warware rikicin. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.